انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا kalli dai abin mamaki ya kai wannan manzo yadda suka siffanta ka da siffofi na ƙarya da batanci suka ce matsafi suka ce wanda aka tsafe shi suka ce mahaukaci sai suka bata daga gaskiya a sakamakon haka ba za su iya bin tafarkin shirya ba kuma ba su da wata hanya da za su soke ka a cikin gaskiyarka da amanarka